أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin babi na biyu littafin iktida'u siratul mustaqim shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce wa ƙala subhanahu li musa wa harun allah maɗaukaki ya gaya ma annabi musa da kuma annabi haruna ya ce musu fasta ƙima ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون wato shekul islam ibn taimiyya yana ƙoƙarin tabbatar da cewa matukar mutum bai nisanci kwaikwayon ɗabi'un mutanen banza ba to hatta addu'ansa ma Allah ba zai karba ba idan dai kana son Allah ya biya maka bukatunka idan kana son Allah ya amshi addu'o'in da kake yi to dole ne a samu ɗabi'unka ba irin ɗabi'u ne na kafirai ba halayenka ba su yi kama da halayen jahilai ba wannan wata hujja ce da take tabbatar da abin da yake karantarwa a littafin nan iktida'us siratin mustaqim don haka ya ɗauko wannan aya wadda take suratu yunusa asali yadda Allah ya fara maganan Allah madaukaki ya ba mu labari wa Musa annabi Musa ya yi addu'a ربنا إنك قد آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا النبي موسى يي الدعاء يتي يا الله كيني كبام فرعون da jama'ansa zinatan ka ba su ƙawa abinda ɗan adam yake kwalliya da shi a duniya wa amwalan ka ba su dukiya fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya rabbana li yubillu an sabilika yanzu gashi ka ba su ni'ima kuma suna batar da mutane da wannan ni'ima rabbana tumis ala amwalihim ya Allah ina roƙonka ka shafe dukiyansu washdud ala qulubihim kuma ka tsananta hukuncinka akan zukatansu فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم يا الله كهنا سو إيماني سي سنغا عذابا raɗaɗi. kaga wannan addu'a ce annabi Musa yayi yake roƙon Allah maɗaukaki ya amshe ni'imar da ya yi ma fir'auna to ne Allah ya ce ma annabi Musa da annabi Haruna qad ujibat kuma. an amsa addu'anku addu'an nan da kuka yi an ji to amma kafin a biya muku bukata akwai sharadi kima ku kanku sai ku daidaitu wala tattabi an ne sabilal lazina la alamu kada ku bi hanyar waɗanda ba su da ilimi bil haƙiƙa wannan aya tana da ban tsoro annabin Allah ne ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya shafe dukiyar fir'auna kuma wannan addu'a da annabi Musa ya yi bai yi ta don kansa ba ya yi addu'an nan ne saboda addinin Allah fir'auna dai yana hallaka mutane ne yana raba su da tauhidi don haka addu'an nan da annabi Musa ya yi bai roƙi wata bukata ta shi kansa ba ya yi addu'a ne saboda addinin Allah ya tabbata a duniya domin idan fir'auna ya halaka to tauhidi zai tsaya kaga addu'an da annabi Musa ya yi addu'a ce ma da ta shafi addini ba bukata ce tashi ta kansa ya roƙa ba bai ce Allah ka bani ‘ya'ya ba bai ce Allah ka bani dukiya ba bai ce Allah ka bani lafiya ba yace ya Allah fir'auna ɗin nan da yake tabbatar da mutane da dukiyansa da ƙarfin mulkinsa bai isa ya ba mu kanshi dukiya da ƙarfin mulki ba kai ka ba shi to ka amshe ƙarfin mulkin kuma ka amshe dukiyar sannan ka toshe mar basira ba zai yi imani ba sai ranar da yake ganin azaba kaga addu'an da annabi Musa yayi addu'a ce da ta shafi aqida amma a kanta ita kanta wannan addu'an Allah maɗaukaki bai ce zai amshe ta ba sai da ya masa sharadi idan kana son a amshi addu'anka to kai da annabi haruna sai ku tabbata a kan tafarki madaidaici wala ni sabilan ladina la ya'lamun kada a samu ɗabi'arku tana kan hanya irin ta ɗabi'an jahilai kada a samu halayyanku suna kama da halayyan kafirai ku tsaya kan tafarki madaidaici shine shekul islam ya kawo waɗannan ayoyi saboda ya tabbatar maka muhimmancin tsayuwa a kan tafarki madaidaici yana da muhimmanci in ba ga daidaitu ba addu'ar da kake ma Allah matsaukaki ba zai karba ba ba kai ba an baka misali da annabin Allah annabin Allah ya yi addu'a shi da annabi Haruna annabi Musa malaman tafsiri suna cewa idan annabi Musa ya yi addu'a sai annabi haruna ya ce amin shi ne Allah ya ce to da kai da haruna ku tabbata kun tsaya akan tafarki madaidaici wa subhanahu muje littafin Allah maɗaukaki kuma har yanzu da yake ba mu labari ba wancan ne karo kaɗai da Allah ya yi ma annabi Musa gargaɗi ba annabi Musa aka ba da labarinsa lokacin da zai tafi ganawa da Allah maɗaukaki lokacin da annabi Musa zai tafi ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala a bashi littafin a taura wa kala Musa li akhihi Haruna sai annabi Musa ya gaya ma ɗan uwansa annabi Haruna ya ce masa ukhlufni fi qaumi ka halifance ni cikin jama'ata ka zama na'ibina ka shugabanci waɗannan jama'an bayan tafiyata saboda annabi Musa zai daɗe tafiyar da zai yi ya gana da Allah maɗaukaki wa aslih ya ce masa to ka mai da hankali in ji annabi Musa yake gargaɗin annabi Haruna ya ce wa aslih ka tabbata ka gyara halinka shugaba zai tafi yake naɗa mataimaki wanda zai kula da jama'a kafin ya tafi ya ce to ka shugabance ne amma ƙa'ida ta farko wa aslih ka gyara halinka wala tattabi sabilal mufsidin kar ka yadda ka bi tafarkin masu barna kada a samu halayyanka suna kama da halayya na mabarnata subhanallah wallahi wannan darasi ne ga mai hankali shi ya sa Allah ya sa a cikin alkur'ani saboda dai in kana karanta littafin ai za ka kawo wurin kai da kake da bukatu ba dare ba rana addu'a kake kana miƙa ma Allah ga wata gaba da take cikin alkur'ani Allah ya yi matashiya ya yi gargaɗi ga annabinsa idan dai yana son ya samu ijaba to fa ya tabbata halayyansa sun saba ma halayyan mutanen banza. wallahi in na haqiqatiha tahqiqul lil ubudiyya allati hiya al-ghaya min khalqil insi wal jinni wannan shi yake gwada maka cewa Allah ya ɗaukaka ya fi tunanin mafi yawan mutane idan za a yi ma annabin Allah irin wannan gargadi mu kuma fa kar ku manta hatta annabi Muhammad shi kansa bai tsira ba sai da Allah ya masa irin wannan gargadi wata maganar banza aka ji mutane suna cewa wai in ba don annabi ba da Allah bai halici duniya ba subhanallah ta'ala Allah an qaulihim uluwan kabira wai in ba don annabi ba da Allah bai halici duniya ba wannan magana ƙarya ce da duba fatawar lajinati da'ima mujallar na farko shafi na 468 zuwa 69 mai Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum ba ban halicci aljani ba sai don su bauta ne illa iyaka duk inda kaga an ce wai Allah ya halicci duniya don annabi Muhammad wallahi ka tabbata maganar ƙarya ce kuma in ka yarda da ita babu shakka aƙidar ka ta samu na ƙasa baka ba mu Allah girmansa ba wane mutum Allah bai halicci duniya don wani ba ya yi halitta ne don abauta masa saboda haka su kansu annabawan Allah yake musu gargadi kar ka manta fa annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusuli manyan manzannin Allah amma Allah yake masa gargadi fastaqima ku tabbata kun tsaya akan tafarki madaidaici wala tattabi anni sabila ladzina la ya'lamun kar ku bi halayyar mutanen banza waɗanda ba su da sanin Allah akul wa wanda ya bauta ma Allah shi yake tsira wanda ya saba ma Allah bai tsira yadda aka yi gargadin nan ga annabi Musa ka duba suratu hudu aya ta ɗari da goma Allah ke gaya ma annabi Muhammad fastaqim kama umirta to muhammadu ka tabbata ka tsaya yanda aka umarce ka ka irin wannan kalma da ake gaya wa manzon Allah ka tabbata akan tafarkin gaskiya yanda aka umarce ka wa man taba ma'aka da waɗanda suka tuba suka bi ka musulmai da suka karbi kiranka su ma ka gaya musu su tabbata akan siratul mustaqim Allah yana gargadin annabi Muhammad yace masa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala taqaw da kai da mabiyanka ku tabbata ba ku ketare ka'ida ba innahu bima ta'maluna basir don kuwa Allah yana ganin abin da kuke yi wannan maganar fa an hada annabi ne da mu mabiyansa gaba ɗaya ake mana da kai da mabiyanka ku tabbata akan tafarkin gaskiya kar ku yadda ku ƙetare iyaka don kuwa Allah yana ganin abin da kuke yi Allah ya ce masa wala tarkanu ilal ladina zalamu sannan kar ku yadda ku karkata rayuwarku ta yi kama da ta azzalumai kar ku karkata ga azzalumai fata masa naru da kai da mabiyanka dukkan ku wuta za ta same ku ake gaya wa annabi Muhammad yoyin don shi aka yi duniya a masa wannan gargadi wanda aka yi duniya domin sa a masa wannan gargadi da kai da mabiyanka in kuka karkata har kuka bi ra'ayi na azzalumai to gaba ɗayan ku wuta za ta same ku wa malakum min dunillahi min awliya kuma ba za ku samu wasu majibinta ba koma bayan Allah thumma la tunsaruna sannan kuma ba za a taimake ku ba a ranar tashin kiyama ونهى سبحانه وتعالى عن rukuni إلى الظلمة Allah ya hana annabi karkatawa ga rayuwa irin ta azzalumai wata wa'ada ala zalika bi masisin nari wa adamin nasri yake gaya masa muddin ya karkata marayuwar kafirai to fa wuta za ta same shi sannan ba zai samu nasaran Allah ba wanda duk yayin shirka to ya zalunci Allah wannan mutumi bai kaiwa labari inna shirka la zulmun azim faman rakana ila ahli shirki faman mala ilaihim aw rabiya bi shay'in min a'malihim fa innahu mustahiqqun li an yu'azzibahu Allah bin nar duk wanda ya yarda da shirka duk wanda ya karkata yayi koyi da rayuwar kafirai wannan yana cancantar ya samu azabar Allah wa an yakhzulahu Allah fi dunya wal tun daga duniya zai samu kaskanci kafin a je kiyama ka duba sunan tirmizi hadisi na 3297 sayyiduna abubakar ya dubi manzon Allah sai ya ganshi ya yi furfura ya rasulallah qad shifta ka yi furfura da wuri manzon Allah ya ce shayyabat ni hudu wa akhawatuha wannan ayan ta suratu hudu dinnan da ire-irenta tsoron da nake na Allah shi yasa ni nayi furfura da wuri wannan aya da Allah ya ce fastaqim kama umirta ka tabbata ka tsaya akan gaskiya yanda aka umarce ka wa man taba ma'aka da waɗanda suka tuba suka bi ka wala tarkanu ila allazina zalamu waɗannan maganganu inji annabi ya ce masayidu na abubakar wallahi su suka sa ni furfura da wuri saboda damuwa don ina tsoro anya zan iya ɗaukan wannan umarnin na Allah kuwa don haka furfura takan fito wa mutum saboda damuwa tashin hankali yana sa mutum ya tsufa da wuri ba ka gani abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani fa kaifa tattaquna in kafartum yawman na shi ba. ranar alkiyama da take sa jinjiri yayi furfura in ji Allah tabaraka wa ta'ala saboda tashin hankali don haka damuwa takan sa furfura ta fito wa mutum damuwar da ta samu manzon Allah wannan magana ce da Allah ya masa don haka shi kansa annabi Muhammad Allah ya masa gargadi ya yi masa gargaɗi lallai ya tabbata akan kan siratal mustaqim misali in ka duba wata ayar Allah madaukaki yake cewa wa in dula la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayrahu kafirai sun yi ta ƙoƙarin su sa ka ka ƙirƙiro wata magana ka jingina ta gare mu wa idan lattakazuka kalila da za ka ƙirƙiro wata magana da za ta sa kafirai su ji daɗi to da lokacin za su rike ka masoyi walaula an sabbatna ka kuma in ba da mu muka tabbatar da imaninka ba Allah yake gaya ma annabi Muhammad laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila saboda taushin zuciyarka saboda tausayinka har ka fara tunanin ka karkata musu to bari mu gaya maka in ji Allah yake gaya wa manzon Allah izan da kuwa ka karkata makafirai la'azakna ka bu'ifal hayati da mun ninka maka azaba tun daga nan duniya wa bu'ifal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira da mun ninka ma azaba ta rayuwar duniya da azaba lokacin mutuwa sannan a lahira baka samu mai taimako a kanka Allah ke gargadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laula tasbitu huli rasulillah la rakana ila al na shay'an qalila in ba don Allah ya karfafa imanin annabi Muhammad ba da ya karkata makafirai saboda manzon Allah yana da tsananin son jama'a su bi shiriya to idan kafirai suka ce ga wata shawara in an yi kaza sai mu zauna lafiya annabi zai yi sha'awar bin wannan shawara Allah ya ce to kun in ba da mu muka karfafa ka ba da ka karkata kuma da ka yi haka da ka gamu da azaba yau ga wata aya ma da Allah ke cewa walau ta taqawwala alaina ba'abal al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watil fama minkum min ahadin anhu hajizin duk inda kuka kai ga son annabi Muhammad Allah yake gaya mana mu mabiyansa ba dai muna son manzon Allah ba to duk irin tsananin son da muke wa manzon Allah da a ce annabi zai kago ƙarya ɗaya ya jingina ta ga Allah in Allah ya kama shi da azaba wallahi ba mu iya cetonsa wanda aka yi duniya domin sa a faɗa mara haka don haka ka kiyaye Allah ya ce ma annabawa ku daidaitu akan tafarki madaidaiciya ku tabbata kun tsaya kan addinin gaskiya fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala taqgaw da wata aya suratu shura Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falizalika fad'u don haka ka dinga kiran mutane ka dinga wa'azi amma ba wa'azi kawai ba kai kanka wastaqim kama umirta ka tabbata ka tsaya kan gaskiya yadda aka umarce ka wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zuciyar mutanen banza wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin ka ce na nayi imani da abin da Allah ya saukar na kowane littafi wa umirtu li a'dila bainakum Allah ya umarce ni in yi adalci a tsakaninku الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير kai kiran mutane zuwa ga addinin gaskiya fad'u wastaqim kana kiran mutanen kai ma kuma ka tabbata kana kan gaskiyan ake gaya wa manzon Allah don haka aka ce ma annabi Musa in kuna son a biya muku bukata fastaqima sai ku tabbata akan gaskiya wala tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun kar ku bi tafarkin waɗanda ba su da sanin Allah wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam a lokacin da Sufiyanu bin Abdullahi Saqafi ya yi masa tambaya ya ce ƙulli fil islami ƙaulan la as'alu anhu ahadan gairaka ya rasulallah ka faɗa min wata kalma ita wannan kalma a bayanka ba zan nemi wani ya gaya min wata kalma kamar ta ba gaya min wata kalma guda ɗaya wadda za ta ishe ni in na riƙe ta zan samu tsira فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم كتي ناي إيماني دا الله سنن كديديتو أكن كلمة شهادة don haka ibnu rajab alhambali da yake sharhin arba'una nawawiya jami'ul ulumi Walhikam mujallar mujallad na farko shafi na bakwai zuwa da 8 ya ɗauko maganganun mutanen kwarai na farko misalin sai sahabban annabi kamar sayyiduna umar sayyiduna umar yake cewa bil wara'i amma harrama Allah yaqbalu Allah du'a wa tasbiha sai an ji tsoron Allah an nisanci abin da Allah ya haramta kafin Allah yake karban addu'a ya karbi zikirin ma da kake yi inji sayyiduna umar Allah shi kara masa yarda bil wara'i kana son a kamshi addu'ar ka to tabbata halinka bai yi kama da na mutanen banza ba ya za a yi ka roƙi Allah ya biya maka bukata sannan a waje guda ɗabi'unka na maƙiyan Allah ne yaushe ma za ka yi tunanin haka kana son Allah ya maka rahama ya baka wata kyauta gashi kana tare da ɗabi'a irin ta maƙiyan Allah yaya za a yi ka roƙi Allah ya biya ma bukata sayyiduna Umar ya ce ina bil wara'i tilas a samu tsoron Allah amma harrama Allah a ringa taka tsantsa a yi hattara a nisanci abin da Allah ya haramta a wannan lokacin ne ya kabalu Allah du'a wa taswiha. ba shi kadai ba Abu Zar Gifari sahabin Annabi Muhammad yace yakfi ma albirri min addu'a, mislu ma yakfi ta'ama min al-milhi Yanda ka san baka iya cin tuwo sai da gishiri to haka halin kwarai yake game da addu'a tuwo bai ciwuwa in babu gishiri in ji abu zarar gifari to addu'a ba ta karɓuwa idan hali ba na kirki ba halinka ba na kirki ba sannan ka tsaya ka'in da na'in kana son wai a biya ma bukata to ina addu'a tana da sharaɗi shi wanda kake roƙonsa ɗin nan yana da sharuɗa kafin ya biya ma bukata ya kamata ka zan cikin masoyansa in kuwa ka tabbata kana cikin masoya Allah ba za a same ka da halin banza ba domin mutanen kwarai ba su ɗaukan ɗabi'a ta mutanen banza Muhammad bin Wasu yake cewa yakfi min ad-du'a ma al yasir ba a ce sai imaninka ya kai irin na annabi Musa ya kai irin na annabi Muhammad ba an sani ba za ka iya ba domin imani daraja daraja ce imanin wani ya fi na wani wannan ita ce aqidan uh, as-salafu salih aqidar ahlus sunna imani ba ɗaya yake ba wani imaninsa ya fi na wani abinda dai ake so shine a taras kana da tsoron Allah kana da ƙaunar Allah kana da hattara wani cikin magabata yake cewa la tastabti'ul ijabata wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi ka daɗe kana addu'a mai yiwuwa shekara guda Allah ka bani jari gashi har yanzu nace fa ne ya gagare ka to baka duba da kyau ba bane yace ka toshe hanyar ijaba din ne da sakon Allah shi yasa wani mawaki yake cewa nahanu nad'ul ilaha fi kulli karbin thumma nansahu inda kashfil kurubi kaifa narju ijabatan li du'ain qad sadadna turuqaha bizunubi muna ta roƙon Allah damuwa in ta same mu Allah ka yaye mana amma lokacin da muke cikin jin daɗi sai mu manta Allah ɗabi'ar mu ta maƙiyan Allah yaya za mu yi fatan Allah ya amshi addu'an mu alhali mun riga mun toshe hanyar ijaba ɗin da zunubi domin ita ijaba ta Allah tana da hanya abin da ke toshe hanyar ta ko shine sabon Allah ka duba jami'ul ulum wal hikam mujallad na farko shafi na 107 haka nan al-imam al-qurtubi a tafsirinsa mujalladi na biyu shafi na 312 ya dauko maganar ibrahim bin adham yana cikin mutanen farko yana cewa ma baluna nad'u fala yustajabu lana an yi tambaya gare shi gafarta malam me yasa muke dadewa muna ta addu'a ba ma ganin ijaba ba a amsa mana kada sai ya ce li'annakum arabtumullaha falam tuti'uhu saboda kun san Allah amma kun ki ku masa biyayya wa arabtumur rasula falam tattabi'u sunanahu sunnatahu kun san annabi Muhammad sannan kun ƙi bin sunnarsa wa araftumul qur'ana falam ta'malu bihi kun san alqur'ani ba ku yi aiki da shi ba wa akaltum ni'amallahi falam tu'addu shukuraha kuna cin ni'imomin Allah dare da rana amma kun kasa ba da godiya ga Allah wa araftumul jannata falam tatlubuha kun san aljanna amma ba kwa neman ta wa araftumun nara falam taharibu minha kun san wuta amma ba gudun gudunta wa arabtumu shaytana falam tuharibuhu wa wafaqtumuhu kun san shaydan amma baku yi faɗa da shi ba sai ma kuna dacewa da shi a halinku wa araftumul mauta falam tasta'iddu lahu kun san mutuwa na zuwa amma kun kasa mata tanadi wa dafantumul amwata kuna binne matattu a kowace rana falamta a tabiru amma mutuwarsu bata zan ishara gare ku ba wa taraktum uyubakum kun bar ku. duk inda kuka zauna wacce washtagaltum bi uyubin nasi sai gulman mutane wata amma don Allah ka lura wanda ya ɗauki waɗannan sifofi ina zai samu ijaba ga annabin Allah ana masa gargaɗi قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون don haka ibnul jauzi yake cewa ra'aitu min al-bala'i anna al-mu'min ya fala yana daga bala'i jarabawa ce mai girma gare ka kai mai imani a ce ka yi addu'a baka samu ijaba ba fa yukarriru du'a mai ta addu'a wata tatulu mudda a daɗi wata ɗaya wata biyu shekara guda biyu wala yara faran lil ijaba babu ma alamar za a amshi addu'ansa bayan ayin kana da hankali sai ka dubi halinka ka koma ka dubi halinka ita addu'a tana da sharuɗa babu shakka wannan sharaɗi ne Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza ya dinga yi annabi ya ce ajjala haza wannan mutumin ya yi garaje sun da'ahu bayan ya gama sallan sai ya kira shi kai zo faƙala lahu auli gairihi ko dai shi ko wani mutum daban mai riwayar ya manta amma annabi ya yi gargadi ya ce idan salla kum. idan ɗayanku ya yi sallah falyabda bi tahmidillahi wa sana'i ya fara yabon Allah godiya ga Allah ya yabo gare shi thumma li salli ala nabi sannan yayi salati ga annabi Muhammad kai yabo ga Allah kai salati ga manzonsa thumma li yad'u ba'du ma sha'a bayan yayi yabo yayi salati to addu'an da duk ta zo maka sai kai hadisi ne da ya inganta daga annabi Muhammad sahihu sunan tirmizi hadisi na 2765 addu'an da babu salati a cikinta wannan addu'a gurguwa ce shi yasa annabi ya ce wannan mutumin ya yi garaje ya roƙi Allah kafin ya gabatar da salati ga annabi Muhammad na uku a same ka da ne bil ijaba domin da yawa suna roƙon Allah da shakka a zuciyarsu anya addu'an nan mako ana karɓa. saboda ya daɗe yanayi bai ga ijaba ba kuma shi bai gane cewa addu'an tana da sharuɗa ba bai gyara halinsa ba Allah maɗaukaki yana cewa ana inda banni abdi bi rawahul bukhari annabi ya ce Allah ya ce ni fa ina inda bawa na yayi zato na in kai zaton Allah zai biya ma bukata sai Allah ya biya maka bukata idan kana zaton ba za a samu ijaba ba to ijabar ba za ta zo ba don haka in za ku roƙi Allah a hadisin abu huraira udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba lokacin da za ku roƙi Allah to ku tabbata kuna masu yaƙini za ku samu ijaba riwayar al-imam tirmidhi wa hassana al-albani fi sahih al-jami hadisi na 245 na hudu naciya in ka tashi addu'a to kai ta yi domin kai kake naka shine addu'a shi kuma Allah yana da nashi shine ijaba sannan ijabar Allah tana da lokaci baka isa kuma ka tilasta Allah ya ma ijaba lokacin da ka ga dama ba naka roƙo shi kuma Allah ya biya ma bukata to sai ka yi ta yi ka jira lokacin da Allah zai baka akwai bukatar ka zan mai naciya wa adamul istijal hadisin abu huraira rawahu imamu muslim hadisi na 2735 la yazalu yustajabu lil abdi Allah bai gushewa yana amsar addu'an bawa malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin malam yasta'jil matukar bai yi garaje ba aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam mal isti'jal yaya garaje yake ga mai addu'a annabi yace yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu ara yastajibu li na yi ta addu'a na yi ta yi ni ban ga alamar an amsa min ba fa yastahsiru inda zalika wa da addu'a daga wannan lokacin sai ya samu karayar zuciya ya bar addu'a to idan aka samu karayar zuciya tare da kai ko da Allah maɗaukaki ya yi nufin ijaba gare ka sai ya fasa na biyar lokacin da kake addu'a a samu hudurul qalb wani ya tafi ya rubuta ma littafin addu'a shekara goma kana karanta shi baka san fassarar sadara ɗaya ba to kana aikin banza da ma da hausa kake roƙon Allah da fi ma duk abin da ka roƙi Allah ka tabbata ka san ma'anar shi a lokacin da kake roƙon Allah kuma kana bin fassaran abin da kake roƙon nan kana mai tabbatar da shi a zuciyarka wanda shi ake ce ma hudurul qalbi inda du'a mustashiran azamati man yad'u kana mai sakankan cewa lalle Allah yana da girma zai iya biya maka wannan bukata saboda annabi ya faɗa a riwaya ta al-Imam hadisi na 3479 wa'lamu annabi ya ce ku sani inna Allah la yastajibu du'a'an min qalbi lahin Allah bai amsar addu'a daga zuciyar mutumin da ya rafkanu rafkananne ne wanda ya haddace addu'a yana yin ta bai san ma'ananta ba rafkananne ne wanda yake kora addu'a ba tare da yayi la'akari da abin da ma yake faɗa ba dole a samu hudurul qalb zuciyarka tana halartan kalmar da take fita daga bakinka lokacin da kake cewa Allah ka bani dukiya to zuciyarka tana auna ma'anan dukiya da kuma irin wanda kake son Allah ya baka kalmar da take fita daga bakinka ba ita dai Allah yake la'akari da ita ba shi Allah yana la'akari ne da abin da ke zuciyarka wa'alamu annallaha la yastajib du'a'an min qalbil lahin Allah bai amsar addu'a daga zuciyar wanda ya rafkanu ashe harshe ke kora addu'a zuciya kuma ta rafkana bata san me harshe ke faɗa ba wannan addu'a ta banza ce ta rasa sharaɗi mai girma cikin sharuɗan addu'a domin annabi ya ce Allah bai karɓan irin wannan addu'a shi kaga sharaɗi ne mai girma in dai kana son Allah ya biya ma bukata to dole ka cika wannan sharaɗi na shida ka saba addu'a a kowane lokaci ka riƙa addu'a a kowane lokaci kada ka bari sai damuwa ta same ka in ka yi haka ka kauce ma ƙa'ida ka riƙa roƙon Allah a kowane lokaci domin ɗan adam yana cikin bukata a kullum in ma an baka dukiya ne gaba ɗaya to akwai abin da ka rasa in an baka mulkin Najeriya kana iya rasa lafiya don haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu duk wani hali da ɗan adam ya samu kansa to akwai buƙatar fa ya ringa addu'a komai samu akwai rashi tare da shi sannan na bakwai kar ka yi shirka wajen addu'anka lokacin da kake roƙon Allah kuma gefe guda ka je gurin boka subhanallah Allah ba a masa kishiya la tas'al illallah wahdahu kar ka roƙi kowa banda Allah sharaɗin ijabarsa kenan me yasa saboda hadisin Abdullahi bin Abbas rawahu tirmizi hadisi na 2516 annabi ya ce ma abdullahi bin abbas idza sa'alta fas'alillah in dai roƙo za ka yi to tabbata Allah kaɗai kake roƙa wa idza sta'anta fasta'in billah in taimako kake nema tabbata Allah kaɗai kake neman taimako wajensa mutane da yawa ba su gane ba Allah shi ba mu shirya na takwas sannan addu'an ka ɗin a samu ba ka yi fatan sharri ga iyalinka ko ɗanka ko dukiyarka ko ranka ba domin akwai wanda ke ma kansa mugun addu'a akwai wanda ke ma ‘ya'yansa mugun addu'a Allah wa daren wa ne a'a wance ba za ta yi albarka ba ko wance ba ta gaji halin kwarai ba ire-iren waɗannan kalmomi su daina fita daga bakinka. domin ita addu'a ba sai ka ce ya Allah ka bani ba kalmar da ta fita daga bakinka in dai fata na gari ne addu'a ce yadda manzon Allah ya karantar da mu kenan ba ma haka ba annabi ya ce buri da ke zuciyar kama addu'a ne don haka ka kyautata burinka domin irin burin da ke shiga zuciyarka shi Allah maɗaukaki yake la'akari da shi ashe buri da ke zuciyarka addu'a ne don haka annabi ke cewa mu mai da hankali mu zukatanmu ba abin da harshe ke faɗa kawai ba idan za ka faɗi wata kalma game da wani mutum to ka faɗi kalma mai kyau domin idan ka faɗi kalma mara kyau maranka ko ɗanka ko dukiyarka ko iyalinka babu shakka ta yiwu Allah maɗaukaki ya amsa kaga ka jawo ma kanka sharri na tara lokacin da za ka yi addu'a ka sassauta murya bainal makhafati wal jahari kar a samu ka cika unguwa da kururuwa Allah ka bani dukiya ba a yin addu'a haka ka sassauta muryarka sannan na goma kar ka cika baki wajen Allah ya Allah sai da na yi azumin Ramadan gaba ɗaya ban sha ko ɗaya ba to Allah kake gaya wa kayi azumi babu laifi don kayi tawassuli da aikinka amma kada ya zamanto cika baki ana son mutum ya zamanto mu'tarifun bi zambihi mustaghfirun minhu bi ma'ana kar ka rika duba ayyukan da ka gabatar masu kyau ka rika duba marasa kyan da kake yi ya Allah ni mai zunubi ne na gaza abubuwan da kace ai na kasa yi a taimaka min ba wai ka rika ɗebo abubuwan da kai ba babu mamaki waɗanda kai ma ba a karba ba dama can Allah ya yi fushi da kai gashi yanzu kuma kana masa alfahari subhanallah al-i'tirafu bidh-dhanbi wal istighfaru minhu wal i'tirafu bin ni'mati wa shukrullahi alaiha ka gaya ma Allah ga ka ya gafarta ma ka tuna wa Allah ba mantawa yayi ba Allah ka bani ni'imar lafiya ka bani mata ka bani dukiya ka bani kaza ka bani kaza ga bayin ka daiwa baka ba su ba to Allah a ƙara ce min da abin da zan ci da iyalin kaga dai ka tabbatar da ni'imar da Allah ya maka sannan kuma a waje guda kana neman ƙarin ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala na goma sha ɗaya ka dubi lokutan da suka dace domin akwai lokuta na ijaba amma ka tashi ƙarshen dare lokacin da ya fi falala kenan kafin alfijir ya keto lokacin da Allah da kansa ke saukowa ji annabi Muhammad yana kiran bayinsa man yad'uni man ni wake neman gafara na wake kira na man ni wake roƙo na ire-iren waɗannan lokuta kar su wuce ka na goma sha biyu sannan ka yi haƙuri domin tilas ka yi haƙuri da Allah maɗaukaki فإذا دعا المسلم ربه فإنه لا يخلو الحال من ثلاثة أمور Akwai halayya guda uku. sun tabbata a hadisin annabi Muhammad yadda annabi ya faɗa a hadisin da ke sahihul bukhari sahihu muslim yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsan addu'an kowannen ku matukar bai yi garaje ba <clears throat> garajen shine karaya to haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin abu sa'idin al-khudri رواه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي حديثي ندبو أكو دريب يرد سبعين دا أكو هنا تكم مشكات المصابيح حديثي ندبو بيو دا دريب دا تسعين دا ترى النبي يتي ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم باب وند زي وتأدعى إن دي مسلمين جمن زن الله دم مسلمين دي روكي الله شرعي addu'an tasa ba a samu saba ƙa'ida ba bai roƙi Allah wani abu da ya saba ƙa'ida ba illa a atahu Allahu biha ihda salasin Allah zai bashi ɗayan uku duk musulmin da ya addu'a in ji manzon Allah bai rasa ɗaya cikin uku imma an tu'ajjala lahu da a ko dai a gaggauta biyan bukatarsa yadda ya nema wa imma an yadda khira halahu fil akhira ko kuma Allah ya masa ajiyan wannan abin da ya roƙa ba zai same shi a duniya ba sai a gidan aljanna wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mislaha ko kuwa Allah ya kawar da wata musiba da za ta same shi an riga an rubuta musiba za ta same shi nan gaba amma saboda wannan addu'a da ya yi sai Allah ya kau da wancan musiba a dalilinta ba za a biya mar wancan bukatan da ya nema ba lokacin da annabi ya faɗi wannan magana sahabbai suka ce idan nuksir ashe kenan za mu dinga yawaita addu'a annabi ya ce Allahu aksar wallahi ku yawaita ku yawaita addu'a don haka Allah ya san gabanka ya san bayanka kai kuwa baka san gabanka ba abinda kake roƙon nan Allah ya sani zai iya zama sharri gare ka don haka ba zai baka shi kai tsaye ba sai ya baka wani alkhairi a madadin wannan don haka shi musulmi duk addu'an da yake yi akwai ijaba in ji annabi Muhammad to amma zato da kake yi zannuka annal istijaba nau'un wahidun kana zaton cewa ita ijaba abu guda ɗaya ce wa hiya tahqiqul matlubi fidua'imin du'a min malin aw waladin aw wadhifa kana ta addu'a Allah ka bani wannan matsayi na ofis. ko Allah ka bani jari ko Allah ka bani haihuwa au gairi zalika in baka samu haihuwan ba baka samu jarin ba baka samu mukamin ba sai ka ce ai Allah bai amshi addu'anka ba saboda tunaninka ijaba ɗaya ce wa huwa khata'un alhali kuma kuskure ne idal istijabatu salasatu anwa'i ita ijaba tana da nau'i uku a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko dai Allah ya biya maka bukata din ko kuma Allah ya kawar ma da wani sharri a dalilin addu'anka ko kuma Allah ya maka adanan wannan ni'ima da ka nema a gidan aljanna yadda khaira zalika lahu ajaran wa sawaban yawmal qiyama yasa ibnul jauzi a cikin saidul khatir shafi na hamsin tara yake cewa rubbama makana faƙada ma faƙada. sababan lil wuqufi ala albabi wal lokacin da kake ta addu'a din nan kayi addu'an nan tsawon shekara guda babu ijaba to idan ka bar addu'a kamar ka bar fadan Allah Ta baraka wata ala kenan domin lokacin da kake addu'a ka kusanci Allah amma da ka karaya ka bar addu'an kamar ka rabu da Allah tabaraka wa ta'ala kenan saboda haka wajibi ne mu gane ita addu'a ibada ce in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na goma sha uku a tabarru lokacin da kake addu'a a samu akwai tawali'u ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya in ji Allah madaukaki ku kira Allah ku kuna masu tawali'u don haka tawali'u sharadi ne cikin addu'a ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo shi a littafin sa bada'i'ul fawaid anna adama tabarru'i fi du'a huwa min al-i'tida'i fi du'a in aka rasa tawali'u ga mutum to babu shakka wannan mutumin ya rasa ka'ida guda ta addu'a ka duba bada'i'ul fawaid mujallad na uku shafi na goma sha biyu lokacin da kake addu'a akwai buƙatar ka yawaita ayyukan kwarai an san kana yi amma ka ƙara da kana sadakan naira goma yanzu ka ƙara ya zama hamsin ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu aikin ƙwarai shi yake ma addu'a tsane zuwa sama lokacin da kake kake addu'a a samu ka yawaita alkhairi na goma sha biyar ka yi tunanin mutanen da ka yi murɗiyan dukiyansu waɗanda ka cuce su waɗanda ka zalunce su kana addu'a waje guda kana tuna mutanen da ka cuta maza ka mayar musu hakkokinsu domin bai yiwuwa azzalimi ya roki Allah ya samu ijaba na goma sha shida duk sa'ilin da za ka yi addu'a ka yi ta sau uku na goma sha bakwai ka fuskanci alƙibla na sha takwas ka ɗaga hannuwanka ka haɗa su na sha tara inda hali ka yi addu'a na ishirin kar a samu saba ka'ida wajen addu'anka ai shi ba zai yi wannan addu'an ba sai dare ya yi ya hau bishiyan tsamiya to me ya haɗa hawa bishiyan tsamiya da addu'a kalan ya faɗo ya kare ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin Allah bai san masu wuce iyaka kar a haɗa addu'a da wata tsatsuba ka je gurin malami to ba za a yi ba sai an yanka rago wa ya ce a yanka rago malam to malamin ke buƙatar ya samu nama amma babu abin da ya gama addu'a da yanka rago duk wani wanda ya ce maka a yanka rago bayan addu'a ɗan bidi'a ne ƙa'ida ce la ta'tadi fi du'a ka sani Allah ya fi kowa kusa da kai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wai kana ganin sai ka yanka rago sannan zaka kusanci Allah ai babu wanda ya fi Allah kusa da kai ya fi kowa sanin halin da kake ciki don shi ya tsara halin shi ya tsara ya rubuta kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin tuni ya san yana nan kusa da kai don haka Allah bai son ka yi kururuwa zuciyarka abinda take sakawa Allah ya sani ba sai ka ɗaga muryarka kafin nan Allah zai ji ka ba ba sai ka yi yanka sannan Allah zai amshi addu'anka ba wannan addu'a da kake yi a sujudar sallah sau uku Allah ka bani dukiya wallahi magana ta gari me ake nema ikhlasi na zuciya kenan makasan shi ɗan adam da yake ya saba da yan bid'a ayin baka ce mar ka riki wannan ka hau bishiyar tsamiya ka karanta ta sau dubu ɗari ba shi yana ganin addu'ansa ma bata karɓu ba in ka ce ka je ka ringa na atina sai ya ce ai mutum muna yara muka saba na 21 ka fara addu'an nan da kanka an yabda adda'i bi nafsihi idza da'a li ghairihi duk sa'ilin da zaka yi addu'a ka fara da kanka kafin ka yi ma wani na 22 ka yi tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa lokacin da zaka yi addu'a ya Allah ina roƙonka albarkacin sunayen kaɗin nan kyawawa ka biya min bukata sannan kar a samu hanyar da ka bi na addu'a ɗin akwai haramun a cikinta ibn al-qayyim ya ce li'annal wasa'il laha ahkamul maqasid domin alwasila tana ɗaukan hukuncin wato al-maqasid hanyar da ka bi yana ɗaukan hukuncin inda ka dosa idan ka bi hanyar haram ka kuma doshi wajen Allah da bukata to hanyar nan da ka bi na haram zai hana ka isa wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka duba bada'i'ul fawaid mujallar na uku shafi na goma sha biyu na ishirin da hudu duba abincin da kake ci babu haram ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشأث ya muddu ya daihi ila sama ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gubiya bil harami fa anna yustajabu li zalika rawahu muslim al imam muslim ya rawaito hadisin manzon Allah hadisi na dubu ɗaya da sha biyar. wannan ya yi tafiya zuwa aikin hajji don babu tafiyar da take da albarka irin tafiya aikin hajji. wallahi ta fi tafiya jihadi lada in ji annabi Muhammad babu addu'an da tafi daraja irin addu'an da aka yi ta a aikin haji musamman addu'an da aka yi ta a filin arfa gashi ya yi tafiya mai daraja ya samu isa wuri mai daraja ya ɗaga hannu zai yi addu'a da Allah ya tabbatar zai amshi addu'an wanda ya isa filin arfa sai dai kash annabi ya ce kafin ya zo matsamu ko haramin abincinsa haram ne malbasuhu haramun mashrabuhu haramun abin shansa haramun suturar da yasa haramun wa guziya bil harami babu mamaki kudin aikin hajjin ma na haram ne fa anna yustajabu lidhalika ta ina zai samu ijaba don haka ibnul qayyim yace wa kadhalika aklul harami ya butulu qutahu yani du'a wa yudha'ifuha cin haram yana bata addu'a yana raunata addu'an da kake yi sai ka daɗe kana addu'an bata isa ba na 25 la ya da'u bi ismin kar a samu addu'an da kake yi akwai zunubi Allah ka kashe wani Allah ka amsha dukiyar wani subhanallah sharaɗi ne na addu'a kar ka roƙi Allah abin da ya shafi haramu na 26 an yad'u lil mu'minina lokacin da kake addu'a kafin ka gama ka sa uwa a ciki kar ka zama rowaci ka yi kwaikwayon annabawan Allah rabbi gafirli wali walidayya bai tsaya haka ba sai ya ce wali man da kala baiti mu'minan walil wal mu'minati ka fara da kanka amma kafin ka gama ka sa bayin Allah ka sa ‘yan uwa musulmi a cikin addu'anka albarkacin haka sai Allah ya biya ma bukata. na 27 malamai suka ce ka ringa roƙon Allah komai ƙarami ne ko babba karka ce sai manyan al'amura za ka yi addu'a a kansu na 28 a samu kana nasiha domin nasiha ibada ce da take kan kowa wannan magana ce mai tsawon gaske mun takaita ta ne nasiha tana cikin sharuɗa na ijaba shi yasa annabi ya ce addinin nasiha ita addini baki ɗaya nasiha ce kuma nasiha tana kan kowa na ishirin da tara kada wannan addu'a ta hana ka bin wajibi domin akwai waɗanda addu'a tana hana su wajibi da dama za ka samu mutum yana addu'a alhali kuma a waje guda yana sabon Allah bai gane ba al'imamun nawawi ya ba da misali ya ba da misali da labarin juraiju wani bawan Allah cikin magabata lokacin da ya tsaya yana sallan nafila lamma taraka ijabata nida'i ummihi uwarsa ta zo juraiju yaki amsawa wa aqbala ala salatihi ya dinga sallar shi kuma sallar ta nafila ce fada'at alaihi sai ta yi masa muguwar addu'a wannan addu'a da uwar ta yi ko sai Allah ya karba fabtalahu Allah sai Allah ya jefa mar bala'i kaga dai sallah yake yi amma sallan nan ta nafila a waje guda uwarsa ta kira shi yake amsa wannan kira don haka al'imamin imam an-Nawawi yace qala al-ulama haza dalilun ala annahu kana as-sawabu fi haqqihi ijabatuha wannan shi yake gwada cewa abin da ya kamata shine ya bar addu'an nan ya bar nafilan nan ya amsa kiran uwarsa domin li'annahu kana fi salati naflin sallar nafila yake yi wal istimraru fiha tatawwu'un la wajibun wa ijabatul ummi wa birruha wajibun wa uququha haramun nafila yake yi ita nafila tatawwu'i ne ba wajibi bane amsa kiran uwa kuma wajibi ne idan bai amsa kiranta ba ko to ya kuntata mata shi kuwa haramun ne ka duba sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha shida shafi na tamanin da biyu na talatin shine tabbata akan gaskiya ka dubi halinka yadda Allah maɗaukaki ya gaya ma annabi Musa da annabi Haruna قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون an ji addu'anku amma ku tabbata kan tafarki na gaskiya a same ku da halin kwarai wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamu kada a samu kuna bin tafarki na mutanen da ba su da sanin girman Allah kar a same ka da halin mutanen banza idan kana tare da halin mutanen banza mawuyaci ne ka samu ijaba ta addu'an da kake nema sharuɗa guda talatin na ijaba Allah ka samu gani in mun ci gaba wani karatu ne kuma daban sai mu dakata haka Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku na ba ta ce na'am wani yabon Allah ne ya fi dacewa mutum ya yi wanda annabi ya karantar mana idan aka ce ashhadu an la ilaha illallah har zuwa ƙarshe ta yi na'am ƙwarai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shahada ta yi ko kuma ban gane abin da yake nufi ba shi kuma wanda ya ce kullum kulle yaumin mukan yi du'a'i akan samun shugabanni na gari amma kullum jiya ta fi yau to menene shawara shawara shine mu dubi wa'azin nan da kyau sharuɗan nan duk mu ɗauke su in muka ɗauka insha Allah za mu ga ijaba ina hukuncin masu cewa shehu ka cece mu sun yi shirka saboda annabi ya hana a nemi taimakon wani in ban da Allah idasta anta fasta in billah ya gaya ma Abdullahi bin Abbas ko menene hukunci ko kuma makomar ibadar mutanen da suka ɗauka cewa wayewa ita ce ƙwarewa akan ƙarya da iya yaudara akan dukkan mu'amalarsu da jama'a subhanallah wannan mai tambaya shi ya kamata yi bayanin nan saboda magana ce da take rufe wasu mutane ga yadda suka ɗauka yana tambaya Ne makomar ibadarsu na'am to makomar ibadarsu sun ɗauka wayewa da ƙwarewa akan ƙarya da iya yaudara ta mu'amalarsu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya dai tabbatar mana cewa mai yaudari dan wuta ne wanda duk ya ɗauki siffa ta yaudara da ƙarya da cuta yana da siffa ta ‘yan wuta matukar bai tuba ba kafin mutuwarsa kenan ibadarsa ba ta da tasiri